a gane kabarin shi kuma ana ganin an yi kiyasi da dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ajiye a kabarin dan uwan shi usmanu bin maz'un to wai shin wannan zai iya zama kiyasi ba wai ya ci karo da nasi ba a kiyasi ne Shi ne muka karanta a wancan lokaci sai ainihin malam shaukani yake cewa to inda kiyasin ya inganta inda kiyasin ya inganta malamai sun yarda da shi sai zanto ba cin karo ba ne da nasi kenan ya zama takhasisi an keɓance umumin gamewar hana wadda annabi ya yi na rubutu amma da kiyasi ba da wani nassin ba na fata mun gane domin ana yin takhasisi ana yi wa am takhasisi da nassi ne kuma za a iya yi da kiyasi idan kiyasin ya inganta sai a yi masa takhasisi abinda ake ce ma am muka ce magana ta zo ta gaba ɗaya kaga yanzu cewa annabi ya ce kawai jabir ya ce annabi ya hana rubutu a makabarta haza kalam am wannan magana ce am ma'anar am hadisin bai ce banda in sunan mutum za a rubuta don a gane shi banda in sunan allah aka rubuta banda kaza banda kaza ba kawai an hana rubutu To idan ka zo gurin 'yan zahiriya za su ce ma duk rubutun da kai kowane iri da kowace manufa kawai haramun ne tunda ba a samu wani nassi ya zo ya keɓance ya ce banda rubutu iri kaza ba inda an samu wani nassin daga annabi an keɓance banda wani rubutu to kaga sai a ce wa hada khas min al'umum ka'ida usuliya kuma tana cewa wal'am ya buƙa ala umumihi hatta ya ati dalilun ya dullu ala taksisihi ko hatta ya ati ma yi am a bashi a am ɗinsa sai an samu wani dalilin kuma daga allah ko annabi da yake keɓance wani abin a ce ban da shi to ba a samu ba to amma sai wasu malamai suka ce ga wani ƙiyasi muka ce ƙiyasi shine ne wani abu ya faru wanda ba shi da nasi karara sai a haɗa shi a comparing ɗinsa da abin da yana da nasi karara a ga cewa tunda illar ta zama iri ɗaya idan wannan abin haramun ne a iya haramta shi saboda wannan illar da yake da shi in kuma abin amfani ne shi ma wannan abin yana da amfani a iya halatta shi saboda wancan amfanin mai nassin gona shi ne kiyasi to idan malamai suka yi kiyasi suka samu kiyasi sahihi sai malamai suka ce kiyasi zai iya zama dalili daga cikin dalilan shari'a a ce alkur'ani dalili ne hadisi dalili ne sa'an nan kuma ijima'i dalili ne sai kuma kiyasi sahihi na fata mun gane to sai ya zanto annabi ya hana rubutu to amma sai aka ga ya ɗauko dutse ya ajiye a gindin kabarin usman bin maz'un me yasa ka ajiye ya ce don in gane kabarin dan uwana ne duk sanda na zo kuma domin duk sanda zan binne wani dan uwana ko ahalina sai in binne shi kusa da shi to sai ya zanto kai ma kana da irin wannan ra'ayin kana so ka rika gane wanda ya rasu daga cikin 'yan uwanka ko mahaifinka ko wani abu to amma don ka ɗauko dutse ma ka yi yadda annabi ya yi kila akwai yiwuwar duwatsu da yawa ko kuma wasu su zo ma su ɗauke shi su jefar ko masu aikin makabarta ko dai wani dalili ya sa yau da kullum sai ka rasa kabarin nan don ka sa dutse wani da ya zo zai kautar da shi to sai wani yake ganin to idan kai rubutu ka samu wani dan allo kame da muke yi a makabartunmu sai ka rubuta sunan wane kenan dan in ka dawo ka gane to wai wannan zai iya zama kiyasi ba wai dan ka yi wancan rubutu ba ne don decoration kawai kana so ka kayata kabari ko dai wani abu ba kamar yadda suke fahimtar galibi annabi ya hana rubutun ne ko don kar a kayata kabari ko kuma don kar a rika amfani da sunayen allah ko wata aya ko wani rubutu a kan makabarta ko dai wasu maganganu wanda ba su dace ba har waɗannan abubuwa su janyo wani abu ko wani wulaƙantar wata aya ko sunan allah da sauransu to sai suke ganin wai a iya kiyasi da wancan dutse da wannan rubutun suna kadai ba don ƙayatawa ba shine wasu ka ce to in dai kiyasin nan ya inganta kenan sai wannan ya zanto takasisi ne bilkiyasi ba wai cin karo ba da wancan nasi na fata mun gane ne inda muka tsaya sai shaukani ya yi magana sai ce kenan wa huwa mina ta hasisi bilkiyasi ya zanto kenan wannan din ya zama takasisi daga cikin am amma fa da kiyasi wa qad kala bihil jamhuru amma wasu jamhurin malaman sun ba da wannan fatawa a iya yi la annahu qiyasun fi muqabalatin nasi ba wai an kawo qiyasun bane dan yana cin karo da wancan nasi na annabi cewa to ya annabi ya hana rubutu wani kuma ya zo ya ce ya halatta a rubuta sunan wani a kiyasi aka yi da wancan dutse aka ga amfanin iri ɗaya ne a iya halatawa in ji wasu malamai sa suka ce kawai kiyasi ne kama kala fi dau'in nahar kama yadda mai dau'in nahar ya faɗa sai dai shaukani ya ce walakin na sha sai dai inda sha'anin yake inda matsalar take fi hati hadal kiyasi game da ingancin wannan kiyasin malamai sun yarda da shi kiyasin ya inganta sun tabbata sun gamsu da shi na fata mun gani to shi dai abin da ya ce kenan kadai a shaukani muhammad bin aliyu shaukani to amma sai albani ya ce wallazi arahu amma ni abin da nake gani ka ji malamai kenan sun isa su faɗi haka amma ni da kai muka ce muna ganin haza ujub ka zama wato wani al'ujubi kenan kai baka isa komai ba ni ban isa komai ba a musuluncin ce wallazi ara man ta hatta tara <laughs> da kai baka isa kace ni ina ganin ba wannan malamai sun hana ɗaliban ilimi su rika faɗin wannan saboda ka malamai ne za su ce ni abin da nake gani da malamai su ne magada annabawa waɗanda suka san nassosi wanda imamu ahmad ma cewa bai halatta mutum ya karantar ba karanta muqaddima ta al-imamu darimi bai halatta mutum ya fara karantarwa ba sai ya haddace hadisi dubu ɗari biyar aka ce dubu ɗari hudu fa ce to la'alla ɗari uku fa ce la'ara ni ba na ganin don ka haddace hadisi ɗari uku dubu ɗari uku ka fara karatu ka fara karantarwa kaga wani yana magana ne a kan fa malamai kenan na gaskiya magada annabawa na hakika bi ma'anar kalima al'alim bi ma'anar kalima to amma idan mutum zai karantar an ce duba lilmar arafa kadara nafsihi in mutum zai karantar malamai suka ce a matsayinsa na ɗalibin ilimi zai iya karantarwa amma da sharaɗi guda biyu sharaɗin farko ya san kansa kafin ya fara karantarwa in mutum ya san kansa to ba zai shige gona da iri ba ka san kanka tsakani da allah kaiwa ne ne ta yadda ba za ka yi al'ujubu jizi da kai ba so da ka kowa yadda shi ɗalibi ne bai sani ba a wannan wata lalura ce ta sa kawai zan karanta saboda rashin malaman ko a garinmu ko a unguwarmu ko dai makamancin wada na biyu in ka tashi karantarwa ya zanto karka rika ƙara naka zancen kawai malamai sun ce ga abin da wani ya faɗa ga abin da wani ya faɗa kuma malamai sun rinjaye da magana wani ita ta fi rinjaye saboda nasi iri kaza amma kai baka da ikon da zaka ce ni kuma ina gani a wannan malamai sun hana sun ce wannan shine al'ujub bai halatta ɗalibin ilimi ya al'ujub ba to albani ya ce wallazi ara wallahu alam ka duk haka ya ce wallahu alam saboda tawazu'un malamai amma ni abin da nake gani Allah dai shine mafi sani an alƙaula bi sihhati hadal qiyas a yi magana da cewa wannan kiyasi ya inganta kai tsaye ala itlaqihi a sake shi kawai a ce a ya inganta ba'idun a wannan magana tana da nisa bai kamata a sake ta kai tsaye ba kawai a bar mutane su je su ta rubuta sunan ba sai dai a ɗan yi bayani tukuna. sai ce wasawabu abinda nake ganin shine daidai Ta taqayyiduhu a sa masa kaidi shi kansa rubutun ko da za a rubuta sunan wani a makabartan to kar a saki abin ba kaidi kaga nan ma akwai mutlaq akwai muqayyad kar a saki abin a ce kawai da ga dama je ka rubuta da duk irin rubutun da kake so da duk irin ko menene ya ce a ayi wa abin kaidi a wa abin da baibayi ta yadda kar ka wuce wannan da baibayin bima idza kana dabaibayin da baibayin shine sai a ce idan dutse in ka je ka ɗauko dutse dan ka kamanta sunna ka ce annabi ma dutse ya sa kuma ya hana rubutu ni dutsen zan sa to sai kaga idan wannan dutsen ka kawo shi la yuhaqqiqul ghaya ba zai tabbatar da manufar da ake so ta tabbatar ba dan ka kawo dutse ba zai tabbatar da manufar da ake nema ba allati min hawa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhajar wanda manufar da ta sa annabi ajiye dutsen kai idan ka sa wannan manufar ba za ta tabbata ba wace manufa ce ala wahiya a ta'arruf alai shine dan a gane kabarin to kai kuma sai ya zanto ba za ka iya ganewa ba dan ka sa dutse wa zalika bi sababi kasratul quburi masalan kama a ce misali saboda yawan kaburburan ta sa ka ma kasa gane naka wancan ma ya kawo dutsen wancan ma ya kawo dutsen kuma duwatsun nan dai ba fanti aka yi musu ba ba wata alama aka yi musu ba da za ka ce a ga dutse na can Tun da yadda ka kawo dutsen ka wani ma zai iya kawo dutsen duwatsu kuma da yawa wa kasaratul ahjaril mu'arrifa da yawaita duwatsun da za a sa alaman da su don ganewar sai ya zanto ba za ka iya gane na haka ba sai a ce to kaga an yi abin kaidi sai a ce to fahina izin to a wannan lokaci idan ajiye dutse ba zai yi ba wannan sunnar ba za ta rayu ba sai ma ya ce to ya juzu kitabatul ismi ya halatta to a lokacin sai a rubuta suna